da na haka ana iya ba da sadaki da kuɗi ko duk wani services duk wani abu mai daraja yana iya tsayawa matsayin sadaki ko ta ce to tun da kai masani ne game da harkar ɗinkin keken ɗinki za ka koya mini ɗinki in ƙware ne sadaki na kai ka amince ita ta amince shaidu suka shaida in aka zo ɗaurin aure sai a ce za a ɗaura auren wance da wane a bisa sadakin zai koya mata ɗinkin keke har sai ta kware game da ainihin iya kayan mata jama'a kun shaida jama'a su ce mun shaida na aka ran da aka je kotun aure ya rikice sai a kira ku ku da kuka yi shaida menene sadakinta sai ku ce sadakinta shine koyar da ita ɗinkin keke har ta kware ta amince ta amince shikenan to yanzu ya aka yi A'a ya je ya zauna ne kuma ya shantake ya daina karantar da ita Shi ne sai ta dawo ta kawo ƙara sai ya ce to yanzu kai bawan Allah kaji sai ce alƙali na tuba zan ci gaba karantar da ita sai ya ce to shikenan a tashi a tafi sai ce gaskiya na waye gari yanzu ba da lokaci ne sai ya ce to yanzu a yi conversion a juya waccan darajar sadaki da baka bayar ba ya koma kuɗi ko ya koma wani abu a ce kullum ka je ka yi mata ice kai biyar ka kawo mata ka yadda ya eh, ce ya yadda a to shikenan abin da take bukata yanzu sai ka bata naira dubu uku shine matsayin wannan koyar da ɗinki wato shi sadaki ɗin is a legal binding da za a zauna yarjejeniya ce za a zauna a yi ta shari'a jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi al-hadithu at-tasi' wal 20 hadisi na 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد wannan hadisi na Abu Huraira Allah madaukakin ya ƙara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana ainihin wato hadir mazaunin gida ɗan gari ya siyarwa da bad bad shine sahibul badiya sakinun filbadiya, wanda ke zaune a ƙauye annabi sallallahu alaihi wa ya hana ka tare shi ka siyar mai da kaya misali ya je ya noma tumatirin shi a ƙauyen su yana shigowa da kwandon tumatir sai ka tare shi sai ka ce bari in siyar maka zauna nan kun san haka suke yi ba ƙauye ya zauna a siyo mishi mirinda da biredi a ya ga mutanen nan na bariki sun iya hidima wallahi a a ƙauye waye zai siyo maka miranda da biredi kana ci can sai a kawo mishi lafiyayyen balangu a kawo mishi ruwan sanyi mai sanyi ya zauna ya ci sai a je a siyar da kayan shi naira dubu goma sai a zo a ce to wannan kaya naka yau kasuwar dai Allah dai ƙara sa albarka amma da ƙyar da ƙyar aka siyar da kayan nan dubu uku sai ce a ah, ai alhaji ba komai ba komai alhaji duk wannan hidima ma da kai kuma har an kai ga dubu uku to dauki ɗari bakwai kai kuma sai ce a ah, a ah, ina haba bayan ka sha wahala ka yi noma ka ma faɗi ai rike wataran ma samu wataran ma samu haka suke musu sai ba na nan ya tafi yana salati kai mutanen nan sun iya mutunci o na ci biredi na sha birin ga balangu ga dubu uku to Allah ya sa albarka naira dubu bakwai ya ci a wurinka ba ƙauye kai kuma kana can kana tausaya mishi ashe kai da ka kana noma ko ka shekara kana noma ya fi ka cin riba kun ji dalili na farko yanzu an cutar da ba ƙauye ko ba a cutar da shi ba an cutar da bakawai to na biyu kuma ana cutar da mutanen gari ta hanyar sanya kaya su yi tsada shi wannan gashi nan mai wayan tsiya da ke zaune cikin bariki kullum baya fatan alheri ga mutanen bariki su samu sauki don haka wancan ba kauye da ya noma dankali idan kuka kyale shi sai zo ya kawo santolo guda sai ya ce naira ɗari bakwai sai ku siya cikin sauki sai ku je ku siyar ɗari takwas ko ɗari bakwai da hamsin shi ya sayar da sauki don shi ya noma ku kun saya da sauki kuma kun sayar da sauki amma wancan da ya tare shi ya ce mishi buhun nan yanzu zai kai dubu uku sai kuma ya je siyar mishi da shi dubu goma can ya kware shi nan kuma ya kawo tsada a cikin gari don haka wannan dillali wanda ya tarbe ya cutar da mai noma ya cutar da kuma end users waɗanda su ne suke ainihin amfani da abin ko kuma consumers masu bukata wannan ba daidai ba ne an hana wannan a cikin shari'a Na haka an hana mutumin bariki ya tara kaya ga mutumin ƙauye ya ainihin wato sayar mishi kun ji na ɗaya an hana kuma su bi su bayan gari su tarbe su su saro nan ma wata illa ce sai su je can bayan gari sai su tare ba ƙauye yana towa da keken shi ya ɗauro alayahu sai a ce tsaya na nawa ne a siye tun daga bayan gari a a bashi ya zo kasuwa ta hukunta kun san ita kasuwa ita take hukunta kayan da ya sauka cikinta idan ba kawai ya zo ya ga babu kaya ana tarewa ana tarewa shi ma sai ku ga ya dan yi hikima ya ce to ku saurara ya samu wuri ya shakata in ya hanga ya hanga ya ga duk kasuwa ba alayyahu da ya zo zai siya uku da hamsin ne sai ce to an siya takwas to in ba haka ba a bar min na, a ce haba kai dan kaga ba abin ne to an bar maka to can ya ga zai yaushi shi ma sai ce to hudu da hamsin. ina fatan kun gane kasuwanci haka ake yin shi ku bari mutane su zo su sayar da dukiyarsu da gwargwadon yadda za su samu kuma kuma ku samu sauki dokar farko da ta zo cikin wannan hadisi kenan sai kuma ya ce wala tanajashu kar ku yi najishu menene najishu shine kore Allah ya sa kun san kore wato kore shine sai in zo da kayana na zo da kayana sai in aje wani can a waccan rumfa yana zaune kamar ba mu da alaka da shi gari guna na su shanya haka to shi kenan sai wani mutum sai zo sai ya fara cewa alhaji wannan riga nawa nawa sai na ce mishi wannan riga dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyu eh an ka sai min ɗari bakwai dai a kai da Allah wannan riga za a sai maka dubu ɗaya da ɗari bakwai sai wancan ya taso sai kamar wani mai siye ne ya taso sai zo kama wannan rigar sai kau da kanshi kamar ma bai san wannan na cinikinta ba sai ce ka alhamdulillah tun safe nake kewayawa na ga rigar nan wallahi a ah, ashe nan ne shagon alhaji na ga rigar nan fa na wuce da sassafe da Allah nawa ne rigar nan ce a to nawa za ka siya ce a ba za ka faɗan kuɗinta ba eh to in ka siya min dubu ɗaya da ɗari biyar to shi kun ga haɗin baki ne ko sai wannan ya ga an ce min dubu ɗaya da ɗari biyu na taya ɗari bakwai ana jayayya ga wani ya zo ya taya dubu ɗaya da ɗari biyar sai shi ɗan kasuwan ya ce to bawan Allah idan ka sai rigan nan dubu ɗaya to ka ga yanzu ga wani zai saya dubu ɗaya da ɗari biyar zan yi maka wannan karen ne ma don kai ne kake tsaye a nan sai ce a sai ce to tafi gaba mu wuri malam eh tsaya za mu yi ciniki kan in ya tafi zai ga wancan ya tsaya duru duru duru duru sai ce to shikenan dai na saya wannan shi ake kira najishu annabi ya ce wala tanajashu kar ku yi kore wato ka koro wa wani kasuwa ta hanyar yi wa ainihin wancan wata rufa-rufa annabi sallallahu alaihi sallam ya hana wannan sannan sai ya ce wala ya rajulu ala bai'i akhihi kada wani mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi anan da yace ar-rajulu mafhumu laqabin ne ba yana nufin kada wani namiji ya yi ciniki a kan wani ɗan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba a'a kada wani ya yi ciniki a kan cinikin wani kada wani ya yi ciniki a kan cinikin wata kada wata ta ciniki a kan cinikin wata kar wata ta ciniki a kan cinikin wani me ake nufi da wannan maganar shine ta zo ta fara sayan kaya to anan kina da yancin ke ki zo ki taya a ta zo ta kasa ke ma kina da damar ki kasa kuɗi nake nufi misali a tamfa ce aka kawo sai aka daga a tamfa waye zai siya sai wannan ta ce ɗari biyar sai wancan ta ce ɗari shida sai wancan ta ce ɗari shida da hamsin to ya halatta amma in na ce ɗari shida da hamsin e ba za ki ƙara ba ba nan kada wani ya shigo an riga an yi rukuni na fara karkata zuwa ga wata amma in dai har na ɗaga kaya ne wa zai saya wannan ta ce ɗari biyar wannan ta ce ɗari shida wannan ta ce ɗari bakwai sai ne shuru ni mai kaya ina jiran ko zan samu wanda zai ƙari ban samu ba to a daidai wannan lokacin wani na iya shigowa ya ce ɗari shida da hamsin to amma in har na fara cewa ke da kika ce ɗari shida ba za ki dan ƙara wani abu ba to yanzu na fara karkata kenan yanzu na koma da ita nake ciniki ko to yanzu kake shigo shine wala ya bi'u rajulu ala bai'i akhihi kada ainihin mutum ya ciniki akan cinikin dan uwan shi haka neman aure yake idan wani ya zo ya fara neman yarki kika ce mishi to babu laifi ka ci gaba da magana da ita in Allah ya daidaita mu dai ba mu da jayayya akai sai wani ya sake zuwa sai kika ce to shi kenan kai ma ka je kai magana da ita to babu laifi wani ma ya sake zuwa sai ya ce kai ma ka je kai magana da ita to babu laifi don ba a karkata akan na farko da na biyu ba amma in tun farko wannan daga zuwan shi kun karkata gare shi to duk wanda ya zo na biyu bai halatta ya shigo ba bai halatta kuma ku buɗe mai kofa ba an fahimta amma wannan na farko da ya zo kuka ce kun yi mai izini ya je ya magana da ita da ya je magana da ita aka tambaye ta yaya sai ta ce sai ta yi shawara ba ta zo muku da sakamakon shawara ba sai wani ya sake fitowa sai ya ce to ka je ka yi magana da ita to a nan babu laifi amma in har aka ce to shi kenan yanzu ka turo danginka mi magana da su ko kuma za mu tura mutane garinku su je su bincika ko kuma ka kawo sadaki ko kuma an sa maka rana ranar kaza to haramun ne kuma a wannan lokaci wani ya shigo sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi sai faɗi wala ya khutub ha haka ne wala ya khutubu ala khitbati akhihi kada ɗayan ku ya nemi aure abinda ake nufi da khutuba jawabi da liman yake khutuba in ku aka ce khitba da kasara khitba to neman aure wala yakhtubu ala khitbati akhihi kada ɗayanku ya nemi aure akan neman auren ɗan uwan shi wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta nemi a saki yar uwarta anan kun ga yar uwarta da aka ce me ake nufi yar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya me ake nufi yar uwarta musulma litakfa a mafi ina ihadanta tun tsoro abin da ke cikin ƙwaryar uwar tata wato kamar mijin wance mai kuɗi ne mijinki talaka ne sai ki je ki lallaba kina neman shi wannan mijinta ya sake ta don ke ki samu kin ji cewa duk wanda ya aura nan da nan zai biya mata makka kin ga kina son ki kifo da ƙwaryarta ta dawo cikin ƙwaryarki kenan ai an ji cewa da ya auri mace zai sai mata mota ai an ji cewa da ya auri mace yake gina mata gida to sai yake kokarin auren shi domin wannan abin ya dawo gare ki to in ba dan haka bane fa ya halatta yana da matar shi daya sai kika yi sha'awar wani in ya aure ki zaki samu daraja zai karantar da ke zai mutunta iyayenki zai kaza saboda wannan dalili sai kika so ki aure shi ba dan ki kikin waccan ki kayar da waccan ta gidan ba babu laifi babu laifi ko misqala zarratin ko kun fahimta jama'a saboda haka ta'lili da ya a cikin hadisin nan da cewa litakfa ma fi iha, dan ta tuntsuro abin da ke cikin ƙwaryarta to wannan shine asalin abin da yake dalilin da ya sa amma in babu wannan fa babu laifi ko kun fahimta jama'a domin akwai mata annabi sallallahu alaihi wasallama da kanwata ta taba neman ce ita matar ta nemi cewa annabi to ka auri kanwata mana sai annabi ya ce ai ba a hada ya da kanwa a cikin igiya aure guda ina fata an gane muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wannan hadisi yana nuna haramcin waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin su shine dan birni ya tari kayan dan kauye ya ainihin sayar mishi da kaya sannan yana nuna haramcin yin wannan najish wato kore sannan yana nuna haramcin mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗanuwan shi ko kuma yana nuna haramcin mutum ya nemi aure a bisa neman auren ɗan shi hakanan yana nuna haramcin mace ta nemi ainihin wato mijinta eh, ta nemi ainihin wato mijin wata ya saki waccan domin ita ta mamaye abin da ke gidan ko kuma gidansu ɗaya da kishiya da kishiya ce sai ta rinka neman mijinsu ya saki ita ainihin ɗaya kishiyar domin ita ta waye gari ita ce ainihin sarauniyar gidan gaba ɗaya madadin in ya siyo omo rabawa ake in ya siyo biredi rabawa ake to yanzu in an siyo biredi ɗakin ta kaɗai zai ji. ko kun fahimta jama'a to wannan haramun ne in ce haka bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi na wace ce mai tambaya Eh. Eh. Eh. ya halatta ta nemi cewa wane ya auro ta ba wai saki ba a hoto na gane wato ba saki ba kun fahimta jama'a wato bai halatta ko da ba don ki mamaye gidan ba ki ce kina neman wannan a sake ta eh, kun fahimci wannan da kyau alhadisu salasuna hadisi na talatin an sahal ibn Sa'adin, radiyallahu anhu qal ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallama fa qalat ya rasulallah inni qad wahabtu laka nafsi fa qala rajul zawwijniha qala sallallahu alayhi wa sallama قد زوجناكها بما معك من القرآن رواه البخاري wannan hadisi shine hadisi na talatin daga cikin jeren giya hadisan wannan littafi ya ce an sahal ibn sa'adin daga sahalu dan sa'adin radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda qala ya ce ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mace ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya rasulullah ta ce ya manzan Allah inni qad wahabtu laka nafsi na ba da kyautar kaina gare ka wato ba wani tantama ba magana yanzu ka je wurin iyayena kana roƙon arziki ko kuma ka kawo wasu atamfofi ko ka kawo wasu sharuɗa babu ni dai gashi na kawo kaina ma gaba ɗaya na baka don haka ka san yadda za ka yi kawai in shiga gida ni kuma in samu ɗaki to wannan riwaya ya taƙaita ta domin a cikin cikakkiyar riwayar hadisin aka ce da annabi ya tashi fasa'adan nazara fiha thumma ta'ta'a sai da ya kalle ta tun daga sama har ƙasa sannan sai durkutar da kai wannan riwayar ta ba mu fa'ida tana nan ko cikin bulogul mara ashe dan kasantuwar shi shi annabi ba kowace irin mace ce in ta zo tun da shi ba ruwan shi da duniya ba ruwan shi da kaza sai ce a madalla madalla shiga gida wayu wayu wayu a a annabi sallallahu alaihi wa sallama qur'ani ya ba mu labari da hadisi baya auren mace sai kyakkyawa wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankiha khalisatan min dunil mu'minin a'a inda eh, walau a'jabaka husnuhunna Allah madaukakin sarki yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama la yahillu lakan nisa daga waɗannan mata guda tara da ka haɗa daga yau bai halatta ka auri wata mace ba ko da kyanta ya burge ka malamai sai suka ce wannan hadisi dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son kyawawan mata to hadisi kuma da kanshi annabin yazo yake cewa hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wa a duniyan nan taku ba abinda aka sanya mini son shi da sha'awar shi daga mata sai turare hadisi ya sake zuwa riwayar as-sayyida Aisha game da ainihin wato lokacin da wannan baiwa ta zo tana roƙon annabi tana roƙon mariya eh, tana roƙon eh, aisha ta cika mata kuɗin ainihin fansa safiya aisha ta ganta falleliyar yarinya ce kyakkyawar yarinya ce wannan ta haɗu aisha ta ga ke kina roƙon cika miki kuɗi eh ban da kuɗi i sauri ki fita fita sai ta kore ta aka ce lafiya kike ta ce fita yana ganin ta yanzu zai ce yana son ta yadda take kyakkyawan nan kun ga shaida daga asai da aisha matar shi sai tsautsayi ya kama aisha yarinya ta fita gurgur gurgur sai suka haɗu a zaure ka gaida annabi a annabi lafiya ta ce a ai na zo eh, neman taimako ne matarka ta cika mini ta ce babu kuma ma ta ce in fita annabi ya ce a mu koma zan cika miki zan aure ki to a uzu billahi a aisha aisha matsala ta faru abinda take tsoron shi ne ya faru haka al'amarin ya faru safiya mace ce kyakkyawar mace sannan mu dubi mariya mariya baiwa ce sarki mu kaukis ya aiko wa da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawar mace ce khadijatul kubra idan ko karanta tarihi kyakkyawan mace ce to amma abin da nake so ku gane a nan shin ko sunna ne san kyakkyawar mace da kuma zaɓin kyakkyawar mace a wurin mutane ko a wurinka a a wurinka domin abin da za ta zama kyakkyawa a wurin namiji kaza ba ita ce za ta zama kyakkyawa a wurin namiji kaza ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya yi hikima wani kyakkyawar da zai rikice a kanta hankalin shi ya ɓace ya kasa sauraren nasihar dangin iya da na baba idan wani ya ganta sai tofar da yawu don haka ashe kyakkyawa da ake magana ba wai za ka ɗauki menene gari ake cewa kai wance tana da kyau kai wance tana da kyau ba shi ne kyau ba kai ka dube ta a wurinka ta yi maka in ta yi maka to ita ce kyakkyawarka ina fata an gane don haka wannan ainihin wato hadisi yana tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi sallama da ya daga kai ya dube ta ya ga baya da bukata ne sai sadda kai to amma saboda mutunci irin na annabi sallallahu alaihi sallama bai yiwa ta zo mishi da alheri shi kuma ya gwale ta yace tafi ki ba muri ke ce zaki ce kina so na ke baki san ni waye ba jikan shawa ni annabi khatimul anbiya kaza kaza sai sadda kai to zai sadda kai to yanzu duk mai hankali ya kamata ya fahimta ita ma ta fahimta to amma sai ta samu wuri ta zamanta ma'ana ita dai ga ta tazo to wani sahabi su kuma sahabbai suna da fasaha wani sahabi sai ya ga cewa to fa bahaushe dama ya ce da rashin kira karen bebe ya bata sai sahabin nan sai miƙe tsaye bai faɗi a zaune ba ma haka hadisi yake sai miƙe tsaye ya ce manzo Allah in baka da bukata mu fa muna bukata ka gani to yanzu sai manzo Allah ya daga kai masha Allah kana bukata eh to tafi ka kawo sadaki to annan mu tsaya mu nazari ita ɗinnan kuma bata tashi ta ce wai ma ni da na zo wurinka za ka haɗa ni da wani almajiri ta buge hijabinta ta yi gaba a'a ita din ta karɓa abin da annabi ya hukunta sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mu'mine ba su da wani zabi in Allah ya ce ko annabi ya ce annabi ya zaba mata ya karbi wannan a matsayin mijinta bai shawarce ta to kina son wannan wannan na miƙewa ya Rasulallah. in lam kulla ka biha haja fa inna indana laha haja in ba baka so mu muna bukata manzo Allah yace to je ka kawo sadaki to ustazu ne busasshen ustazu bai aje ba bai ba kowa ajiya ba shine busasshen ustazu ina fata an gane yanzu bayi da shi in ya tafi gida bayi da shi ya je ya kada ya buga ya shiga ya fita ya je dangi duka ba a samu sadaki ba ya dawo la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya manzo Allah ba a samu ba manzo Allah yace ka je wurin dangi ya shiga di ya fita ya dawo yace ya manzo Allah ai yace je ka ko zobe ka samu na bakin karfe ya zama dai ka bata wani abu mai daraja in an ce zobe na bakin karfe wasu suna ganin wani abin jefarwa ne a zobe na bakin karfe jama'a yana da tashi kimar ba abun banza ba ne. yana da akalla wata daraja wanda wani yana son shi ya kada ya kada ya dawo ya ce wallahi ya manzo Allah ko zo ban bakin karfan ba a samu ba ta ya dubi ga mace ta samu amma sadaki ya kawo cikas ita kuma ta zauna ta karɓi hukuncin da manzon Allah yi to shi kuma sai ya zauna yanzu in zauna cikin takaici can manzon Allah bai ankara ba sai aka hange shi gashi can ya tashi ya juya baya ga mace kama a baka a daura aure ka tashi ka tafi amarya ma sha Allah ka zo daukan karatun bulugul marami yau ka koma da mata sai kuma ya ga al'amari bai haɗu ba to wannan irin yanayi mai takaici ai bulugul marami ma ba za ka ci gaba da jin me ake cewa ba kuma haka sai tashi ya tafi shi bai sallama ba manzo Allah ya aune sai hangi ga mutumin can ya tafi sai manzo Allah ya ce aje a dawo da shi aka dawo da shi sai manzo Allah ya ce me ke tare da kai na Qur'ani sura nawa ka haddace aya nawa ka haddace sai ce na haddace al-baqara wallati tali ana haddace suratul baqara da ita da wadda ke biye da ita ma'ana ayoyi 483 na alqur'ani wannan tana da ayoyi 282 ko da uku da gwargwadon warsh ko hafs wannan tana da ayoyi 200 aya 483 sai manzo Allah ya ce to ka karantar da ita ayoyi kaza shine sadakinta shi shikenan aka ɗaura aure sai ce mun ɗaura maka aure da abin da ke tattare da kai na Alƙur'ani mun baka ita a matsayin aure to wannan ya yasa kenan ashe limamin musulmi na iya ɗaura aure ga wata mace ko da tana da wali in ba ta gabatar da shi ba matakar ita rashida ce kuma aure ya yi to amma in har ya kai ga halin an yi rikici da ita da waliyinta ne kuma ita take da gaskiya akan wannan rikici cewa ita musulma ce waliyin ta kafiri ne ko an samu idali waliyin nata yaki ya ba da wahalar hali sai ta tafi wurin limamin musulmi maka ce limamin musulmi ba ana nufin wanda yake sallah a zahar kadai ba wane ne al'umma suka ɗauka ko a limaman ko a malaman wannan jagora ne in yayi hukunci ba abin da zai biyo baya ya hukuntu shi ake nufi jama'a ba wanda idan ya ɗaura auren za a kama shi a ya ɗaure shi ba wanda ba zai ɗauru ba shi yake kira limamin musulmi ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sa'an nan wannan ainihin yana nuna mana kamar yadda muka tabbatar da cewa ashe ana iya karantar da mace wannan karantarwa ta zama a matsayin sadakinta to yanzu sai ki kaddara in kai ke saurare na namiji sai ka kaddara yanzu kenan aka baka ita ka haddace bakara da ali imran aka ce sai ka haddatar da ita ayoyi goma sha bakwai su ne sadakinta to sauran ayoyi da za ka haddatar da ita kuma fa shi kuma haƙƙin aure ne haƙƙin zaman aure ne ka karantar da ita wannan haƙƙi ne na sadaki sauran karatu kuma haƙƙi ne na zaman aure na fata an gane rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi الحديث الحادي والثلاثون hadisi na talatin da ɗaya, an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama kana rajulun fi bani isra'ila yuqalu lahu jurayj abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yace akwai wani mutum a cikin bani isra'ila ana ce da shi jurayj sunan shi kenan yusalli shi kullum sallah yake koyaushe sallah yake bayan gari ne ma ya je gina masallaci saboda kada jama'a su gallabe shi sallar shi yake dare da rana faja'athu ummuhu fada'athu sai mahaifiyar shi ta zo wata rana sai ta kiraye shi fa aba an yujibaha sai ya kiya amsa kiran nata faqala a cikin ran shi yana cikin sallar sai ya ce ujibuha aw usalli ya Allah in amsa mata ne ko in ci gaba da sallata sai zuciyar shi ta natsu akan ya ci gaba da sallar shi sai ya amsa mata summa atadhu faqalat sai ta je sai ta sake dawowa ta ce Allahumma la tumithu ya Allah wannan dana haka ka dauki ran shi hatta turiyahu almumisat har sai ka hada shi da karuwai almumisat almumisatu karuwa almumisat karuwai har sai ka hada shi da karuwai anan ba tana cewa bane ya Allah ka hada shi da karuwai yayin zina da su ba haka bane tana cewa kar ka ɗauki ran shi sai karuwai sun mai sharri a garin nan sai sun mai kasafi a garin nan ina fata an gane wa kana juraijun fi sauma'atihi to juraij ya kasance koyaushe yana cikin wannan masallaci nashi sauma'a shine ɗan ɗaki ne za su yi shi sai su yi shi daga sama haka daga tudu faqalat imra'atun sai wata mace karuwa ce cikin bani isra'ila ran nan sai ta ce uftinan na juraijin ko ni ko sai na fitini juraiju sai na saka shi a cikin jaraba sai ya daina wannan sallar tashi fa'aradat lahu sai ta kai kanta gare shi fa kallamatu ta magana da shi ya zo su fara soyayya ya zo ya rinka saduwa da ita fa'a ba sai ya ƙi ta ra'iyan sai ta tafi wurin wani makewaci fa'amkanatu ala nafsiha sai ta ba da dama ga kanta ya zina da ita waladat gulaman sai ta haifi yaro to wannan hadisin saboda malamin yana da wani uslubi a littafin nan ku kiyaye idan ya zo kawo hadisi sai ya dubi lafazin da ya fi gajarta sai ya kawo shi shi yasa za ku ji sai ce a wani lafazin a wata riwaya yanzu ko riyadu salihi ne kika dauka kika binciki wannan hadisi zaki ga lafazin da zan faɗi anan asali aka ce mahaifiyar shi da ta zo so daya bai amsa kiran ba ta sake zuwa na biyu bai amsa ba ta sake zuwa na uku sannan te mishi baki to yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum kar ku yi wa kanku muguwar addu'a kar ku yi wa ƴaƴanku kar ku yi wa dukiyarku muguwar addu'a don kar ku dace da daidai lokacin da Allah na amsa addu'a sai ya amsa yi wa kanka muguwa addu'a ce wannan shegen hannu ya matsa min da ciwo Allah wadaran hannun nan ka la'anci hannun in ya daidai da sa'a ce ta karɓan addu'a in Allah ya karɓa sai wata matsala ta faru fiye da yadda kake zato haka dukiyarka haka ɗanka to yanzu wannan mata ta yi wa wannan ɗa muguwa addu'a saboda ranta ya yi zafi ta zo na ɗaya yana sallah ta zo na biyu yana sallah ta zo na uku yana sallah to abin da za ki ce a nan kuskure juraiju kuskuren da juraiju ita sallar da yake nafila ce ita kuma uwa da take kiran shi kiran nan farilla ne wajibi ne ya amsa mata kun ji kuskuren da ya gabatar da nafila kan farilla to wannan yana daga cikin inda shaidan yake bullowa waɗanda galibi suke zaman ibada ba tare da suna koyon ilimi ba za su dage tuƙuru da ibada amma abin da ya shafi harkar ilimi fa ba su santa ba don haka sai ki ga suna gabatar da mustahabbai akan sunnoni suna gabatar da sunnoni akan farlai don ba sa iya bambance ainihin wato yadda shari'a take bambancewa saboda tsabar ɗumin kirji da kuma zafin kai game da yin addini hamasa diniya da hamiya a ƙarƙashin wannan sai ga uwatawa wannan sallah ai Allah nake wa to ba zan iya amsa kiran uwata ba to shine uwar ta mai wannan baki to don Allah ya jarabce shi sai Allah ya amshi wannan addu'a da Allah ya amshi wannan addu'a ran nan sai bani Isra'ila suka je suka yi taro kun ga wannan ma babu anan da suka yi taro sai suka ce yanzu nan Juraiji yana son ya nuna mana ya fi kowa tsarki ne wato mu lalatattu ne dan haka cikin gari mun lalace na haka ya je bayan gari ya gyara ɗaki ya mai da shi masallaci yana sallah Allah ya ƙarya yake sai mun rikito da shi ana wannan taro sai ashe akwai karo a wurin sai ta ce din na ɗauke muku ku banni da shi kawai ya zaki ta ce a ah, mu na wasa ne aka ce ran nan sai ta caɓa ado sai aka ganta ta tafi wajen masallacin juraiju jama'a gari da basu san sirrin wancan taro ba suna ta mamaki a ah, wannan hanya ba inda take zuwa sai masallacin juraiju wannan kuma karuwa ce yanzu wannan karuwa wurin jiraiji za ta je me zai kai ta sai Shubaha ta fara shiga zukatan mutane da ta je taitai sai ya kiyarda to ashe akwai wani makiwacin ya je gama kiwon dabbobin shi ya dawo sai zauna jikin masallacin jiraiji ya daura dabbobin shi ya samu dan wuri shi kuma ya fake da ta kewaya sai ta gan shi da ta je sai ta lallashe shi cewa za ta rinka zuwa wurin shi kullum ta ne mai hira da yamma kullun la'asar sakaliya ta sai ta wanka ta gyara jikinta har sai jama'a gari a biya bayyana kewaye ina za ki je sai ta ce a ah, akwai gida a nan ne ce a ah, sai dai masallacin jireju sai ta ce to sai ku gane sai ana mamaki a to wannan dama ba sallah yi can da kaza kaza ba munafikin Allah ne kaza kaza ya aka ne ran baiwar Allah nan karuwan nan sai kawai sai ga ciki ke ya aka yi sai ta ce a ah, yau ba kun san da nake tafiya ba dilla asar kina nufin jiraiju suka ce e to ashe dama malaman nan yan iska ne ai nan da nan aka ɗibi gatarai aka ɗibi diga aka ɗauki abubuwan sara da sassaƙa aka je juraiju juraiju juraiju yana ta sallah wane mutum juraiju na uku juraiju uwashi ma bai amsa ba balle ku yan daba kun to kuna hayaniya bai amsa musu ba sai aka ce wannan fa bai amsa uwar shi ba ma kar ku manta balle mu asara masallacin sai aka fara dukan masallaci to da ji masallaci na motsi kamar yadda na ce muku sauma'a sai an yi tudu sosai ake ɗorata. ta to ya ji masallaci zai girgizo ya watso shi ƙasa a yanzu dole salamu alaikum salamu alaikum kai lafiya sai suka ce lafiya sai aka jawo shi aka lakaɗa mushi duka haka aka ce fa'auja'uhu darban suka yi mishi ɗan banzan duka wanda sai suka sai da suka ji mishi ciwo duk da aka gama galabaita shi ya ce mene muku suka ce wannan karuwar da ɗanta to ana san duk sanda musiba ta same ka ka rinka natsuwa kar ka rikice da yan natsu sai kwakwalwar shi sai ta tuno baya ya taba zuwa yana sallah nan uwar shi ta zo ta neme shi daya biyu uku na uku ya ji abin da ta yi addu'a gare shi ta ce ya Allah kar ka ɗauren shi sai ka haɗa shi da karuwai sai ce to wannan ranar addu'ar uwata ta ci ni kenan sai ce to shikenan ji a kira uwar shi da aka kira uwar ya tashi ya alwala ya sallah sai ce to dama baba ke kika yi mini baki wannan addu'a ta kama ni yanzu kuma sai ki roƙan mini Allah Allah ya fitar da ni daga wannan hali haka ce sai ta ɗaga hannu ta ce Allah ka fishe shi daga wannan hali da ya shiga haka uwa take can zuciyarta ta yi zafi ta yi muguwa addu'a nan kuma da ta ga ya shiga hau kuma yanzu har ta sako Allah ka fishe shi in uba ne sai ce <laughs> ba na gaya maka ba kaɗan ne sai gaba uba taurin rai ne da shi akan don galibi idan uba ku kiyaye uwa idan ta samu ɗa mai taurin kai duk yadda suke rashin jituwa tana zagin shi tana tsine mai ran da kaɗan cikin tsino ya kama shi sai kuma ta zo tana salati tana kuka da ga uku na amma uba ran nan kuma zai yi murna ya ce madalla ba na faɗa ba ka ɗauke ni ɗan iska ku gaba da shi ya yi kyau ko kun fahimta uwa nan da nan sai ta yi addu'a baiwar Allah saboda albarkar bakinta na uwa sai Allah ya karba addu'ar ta Jurayj ya tashi ya sallah sai sa aka miko mishi ɗa da aka miko ɗa sai tsikari cikin ɗan ya ce ya babu Usman abuka kai jariri waye ubanka sai ce ra'il ganam mai kiwon awaki wai wai wai sai suka ce ashe wali ne sahibul karamatil bahira ina magana da jarirai ya sa jarirai sun yi magana wai wai wai sai aka fara shafan shi ana ɗiban tabarruki ana shafa a jika ai za mu gina maka gidan kama na zinare ba na taɓo ba sai ce a ku gina mini shi na taɓo duniyar kwana nawa za mu yi to wannan bayan Allah kenan na gari to shine gashi hadisin gashi fa waladat gulaman sai ta haifi yaro faqalat sai ta ce huwa min juraij daga juraiju ne juraiju ne min ciki fa atahu sai suka je wurin juraij wa kasaru ma'atahu suka rusa masallacin shi fa anzaluhu suka sakko shi wa sabbuhu suka zazzage shi to kun ji ko ina son anan ku tsaya ku yi wata lura duk inda mai addini yake namiji ko mace to marasa addini maza ne ko mata suna nan suna fatan wani bala'i ya same ka don haka ke in kika san kina da kula da addini to ki rinka taka tsantsan kada makiyanki su samu hujja a kanki in kika zama wawa kina nan kina yawo da hijabi da niƙabi suna jin haushin ki? ashe ke kuma kina nan kina wani sakarci ran da asirinki ya tono a ran nan ba jaje za su yi miki ba murna za su yi idan a makaranta ne har a yi dramaki wasu su rinka sa hijabi suna tafiya irin take ana kyalkyala dariya suna yaya hijabin suna yagawa a yi katun a manna a wannan kwana a wannan notice board a sa sunanki a yi kaza dukkanin mara kula da addini da yake izgilanci ga mai addini ya nemi shi fatan sharri ne baya mai fatan alheri ina son ku kiyaye wannan don haka kar ku baiwa makiyanku dama a kanku a ƙarƙashin wannan yanzu makiyan juraiji sun samu dama a kan shi ku duba hadda zagi a ya ustaz sai a faɗi ya ustaz ran nan da izgilancin na gaske a ce shege dan iska ai gwamma mu ma da muke yi a bayyana ashe ina fata an gane wannan kenan suka zage shi wa sabuhu fatawadda'a sai alwala wa sallaye sallah summa atal gulama sannan sai je wurin wannan jariri faƙala sai ya ce man abuka ya hula kai jariri waye ubanka kun gafa anan idan ba ka san kana da kyautata alaka da Allah ba wallahi irin wannan cin alwashin baya yiwa a ce gyalane ke kika sata aka neme shi aka neme shi ba a gan shi ba ashe ita wadda ta sace gyalan ta sace ta cusa a jakakki za ka ce a duba jakar kowa sai aka duba jakar kowa ba a gani ba ana zuwa sai aka gani cikin jakaki kika ce wallahi tallahi aka koda miki mari a ce sister banza ya barauniya ba shi a jakakki ba sai ke ki daga gyala ki ce kai gyala waye sace ka in kin cika ke ya ce in kin san kin shirya abin da jiroji yake nan ba bambanci da gela da wannan jariri dan duk ba sa magana ya babus man abuka ya gulam man abuka man abuka ya gulam waye ubanka qala sai yace arra'i makiwaci qalu sai suka ce nabni sauma ataka min zahabin yanzu mun gane kai bawan Allah ne zamu gina maka masallacinka da zinare qala la min tinin yace ko daya ku yi min shi da tabo yadda kuka rusa shi rawahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi a nan wannan hadisi ya karantar da mu darussa da dama daga ciki shine irin martaba da uwa take da shi a wurin ainihin ɗa da kuma irin yadda ake girmama ainihin iyaye ko da a halin kana yin ibada ne domin ita ibada ɗin kowace don haka ake son ki san matsayinta to mafi yawancin waɗanda suka koma masallaci suna bauta ba da ilimi ba ba su sanin matsayin ibada don haka ko ga a wani hadisi da wani ya zo ya ce na kashe mutum casa'in da tara ko in na tuba Allah zai karba sai zama ba malami ya samu ba ashe ya ga wani ne tukuru yana ibada a masallaci su ko mutane a cikin fahimtar su duk wanda suka gani yana ibada tukuru sai su ɗauka malami ne don haka da ya zo ya ce jama'a na kashe mutum casa'in da tara ku nuna min malami suka tashi sai suka nuna mai wani na ibada a masallaci su a zatansu mai ibada shine mai ilimi ashe bakin jahili ne ya dage tukuru da ibada to me ya faru ya je ce mishi na yi kisan kai casa'in da tara ina tuba Allah zai yafe min ya ce casa'in da me ya ce casa'in da tara casa'in da eh kake neman Allah ya yafe maka har abada Allah ba zai yafe kai ko ta shiga ba muri ya kore shi dan wannan dan ta'adda ya ga ab yo in ma na tuba ba tuba eh sai kwantsame wannan mai ibada kawai ya kashe shi to yanzu ya cika ɗari kenan idan ya ce jama'a ku nuna mun malami fa na kashe mutum ɗari aka ce fadalluhu ala alimin sai suka nuna mishi malami da ya tambaye shi ya ce halli min tauba ina tuba Allah zai yafe min bari ku ji ijabatu alimin bari ku ji yadda malamai ke magana sai ce wa man bai bainaka wa na tauba tuba waye zai hana kaka tuba waye zai sha makance tsakaninka da tuba waye isa ya hana Allah ya karɓi tubanka amma shawarar da nake baka in ma ka tuba ɗin ka bar garin nan don garin ya lalace ka je ka zauna wani gari wanda baka lalace a cikin garin ba yanzu kun ga wannan ita ce amsa irin ta malami to galibin waɗanda suka zauna suna bautawa Allah ba da ilimi ba haka suke saboda tsabar son ibada sai ya maida makaruhi haramun haramun ya maida shi kafirci mustahabbi ya maida shi sunna sunna maida ita farilla farilla kuma ya ɗauka cewa to ita ce ɗungurungun ɗin musuluncin ma in baka yi ta ba gaba ɗaya musuluncin naka ma ka yi ridda duk wannan yana daga cikin abin da jahilci yake haifarwa sa'annan wannan hadisi yana nuna mana wata mas'ala mai matukar muhimmanci ita ce kamar yadda na faɗa a baya duk sanda kake addini ka ringa tunani ba ka yi kowa makirci ko wasu na can suna haɗa maka makirci ina son dukkan ku ku ringa lura da wannan kina wucewa layin nan ba ruwanki da kowa ana nana haɗa miki wani makirci sai a aje wani ustazu kina wucewa sai ya ɗauki hotonki yana ɗaukan hotonki sai je ya ɗauki nashi hoton sai a ainihin hada da nashi a computer sai a je sai a yi printing sai a nannaɗe a cikin takarda sai a aika gidan mijinki a rubuta wasiƙa ce zuwa ga mijinki yana buɗe sai ga hotonki ga ki ga hijabi amma ga wani ustazu ya rungume ki a ina a hanyar makarantar ga gidajen layin ki dirran rantsuwar da zaki ya ce a'a dama ba makaranta kike zuwa ba ai an gaya mini gashi nan an kin fito daga ɗakin shi ne gashi nan aka ɗauke ku hoto to shi yasa dole ne in kina tafiya ke mai addini ce na ɗaya ki rinka sanin dawa za ki magana wa za ki tsaya a inda kika tsaya ɗin nan waye gabanki waye bayanki nan da kika tsaya kina magana a ƙasan gidan sama ne suwaye a gidan sama maganar da kike yi wace iri ce duk wannan abin na san cewa mafi yawancin mutane ba su da wannan sensitivity din mu ma saboda masaniya ce ga harkar jarida duk inda dan jarida yake shi duk maganar da zai sai ya dubi dama ya dubi hagu ya dubi suwaye ya dubi sama da ƙasa sannan sai magana magana duk da haka in yana yana yin ta cikin taka tsantsan yadda ko da ana neman a zira shi ne an zira shi ya je zai iya kare kanshi amma waɗanda muke kira leman waɗanda ba 'yan jarida ba in ka tare shi ya fara surutu kamar gudawa far za ku je na surutu duk ma abin da zai biyo baya wala ya khafu uku baha baya tsoro don haka ku kiyaye wannan yana daga cikin gaba mai matukar muhimmanci ita ce in kina da addini kina kula da addini ki rinka taka tsantsan ki san da wa zaki magana da waye zai rage miki hanya a mota waye zai goya ki a babur wani asibiti zaki je wani wurin gwaji ne zaki je wurin daukan hoto yau akwai wuraren daukan hoton da yake matan ahalus sunna kawai suke son su tattara hotunansu matar wane ta zo matar wane ta zo yar wane ta zo yar wane ta zo yar wane ta zo duk waɗannan abubuwan duk ana son ki zama kina da wannan sensitivity wallahi wata ta bani kunya wai tana neman a kashe aurenta ne da mijinta saboda me wai saboda ita ta aure shi ya takura rayuwarta na ɗaya wai in ta ce za ta je kitso sai ya binciki gidan wa za ta je wace ce take kitsa sannan in ta ce a zo a yi mata kitso sai ya binciki wace ce za ta zo ta yi mata kitso amma fashi din, mai wa'azi ne ya yi bakin jini a anguwar ya yi bakin jini a wurin gwamnatin ya yi bakin jini a wurin jama'ar kowa na harin shi da bakin jini ne da sharri ne shine sai ta kawo kara. ni wuri na ta kawo ƙara ba labari ba ne wuri na ta kawo ƙara tana neman taimakon a kashe auren ita gaskiya rayuwarta ta kuntata sai na nuna mata cewa to Allah ya kiyaye matsala ta faru yana nuna kin auri mutumin da baki san irin shi ba sannan har kin zauna da shi kuma har yau baki san irin shi ba kuma digiri ne da ita kuma digirin ma na kimiyya da fasaha kai co ma'ana babu aunawa shi yasa bari ku ji jama'a ‘ya'yan sarakuna ko ba sa auren ‘ya'yan talakawa akwai wani abokina a yanzu babban sarki ne a ƙasar nan yana saurayi ya kafe sai ya auri ‘yar mai wanke-wanke a gidansu baban shi ya ce ba dai da shi ba wannan auren aka yi iyakacin bala'in da za a yi daga can garinsu mafi nisa sai ya dawo kaduna ya zo ya aure ta ya aure ta suka haihu ana nan uban ya rasu aka dube shi ya yi kankanta a bashi sarauta sai aka ba wan uban shi ai kanin uban shi ana nan sai kanin uban ya rasu Shi kenan sai sarauta ta dawo kan shi amma fa ita waccan ya sake ta daga baya to amma ta zo kaduna ta fetsare a yanzu idan ta ya buɗe don haka ya dawo yana lallashinta ta natsu sai ta ce sai dai ya sa mata wasu kuɗi masu yawa ya bata a yanzu kuma duk wata ya rinka bata in ba haka ba za ma ta nuna ita matar shi ce to akwai abin da in ka nuna wa yara a lokacin suna da ƙuruciya ba za su iya fahimta ba kana hange musu ne shi yasa wallahi ina jinjina wa mutanen ƙasar adamawa a cikin bincike na sai na gano cewa a adamawa idan fukara abinda suke nufi da fukaraɓe ko fukara jo su ne almajirai ɗalibai idan ɗalibi zai yi aure sai a kai shi gidan modibba ko wani gida mai mutunci ya je ya auro wadda za ta iya kiyaye martabar malantar mijinta don haka daga cikin bincike na sai na gano matan modibbai a adamawa ko hira ba sa yi a cikin gida ko hira da ya da uwa sai dai ki je ki same su gum sun yi shuru saboda a cikin gidan ma kasi hira a ji muryarsu a waje ko a makwabta a ce jimatan modibbo jimatan malami ba kamun kai da haka sai ku je ku same su sun natsu wannan yasa yau har 'yan boko in suka tashi aure sha'awa suke su je su yi aure daga gidan modibbai domin ka aure ta za ta kare maka mutuncinka ba wadda za ta zo tana farfatsiyar tana bayyana kanta ba ne saboda wanzami baya son jarfa kun duk waɗannan 'yan boko waɗanda suke cewa mata su fito mayaudara ne bai san matar ta bayyana bai san shi ta bayyana don haka sai auro matar da zai killace ta a gida ta killatu shi kuma ya je ta watsa nagari idan kun fahimci wannan da kyau maganar da nake ita ce idan Allah ya ɗaukaka darajar ki kina auren wani mai daraja mai daraja ne a sarauta a kuɗi a ilimi a jagoranci a anguwa a zamantakewa to akwai aiki a kanki na natsuwa ina fata an gane ba burgewa ba ne wai don ke ce matar ciyaman in kin fito ku gaisa da direbobi ku gaisa da wannan yaron gida ki yi wasa da dariya da wancan mai shara wallahi tallahi kin zubar da kanki ne na in ya tashi ke ce kike ganin wai ke mai saukin kai ce kina magana da shi shi in ya tafi anguwarsu cewa zai wa matar ciyaman din zo ka gani za ka same ni ina hira da ita domin yadda talakawa ke tunani barin gaya muku ya sha bamban da yadda masu arziki da masu sarauta da manyan mutane suke tunani shi talaka kullum abin da yake so ya samu wata hanya da zai keta mutuncin mai mutunci shi kuma mai kuɗi fa kullum so yake ya zai ya daddafe mutuncin shi kada al'amarin shi ya fito saboda haka sai ki yi taka tsantsan yanzu shagunan da kika je aka ɗauke ki hoto daga shekara biyar zuwa yanzu kafin ki je a ɗauke ki hoto kin tsaya kin bincika yanzu wuraren da kika je ɗaurin aure aka zo da kyamara ta bidiyo ana haskawa ko kin san cewa ma an zo da kyamaran ne danke ba dan asalin bikin ba dan kawai dama ana son a capturing ɗinki a kama hotonki duk ba ku san ana yin wannan ba ba dan kuma ba saboda an ji ki kina wa'azi saboda an san ke matar mai wa'azi ce saboda an san ke yar mai wa'azi ce saboda an san ku ne masu cewa kuna son gyara sai a je gidan biki sai a ɗakko hotonki sai a zo a aje ran da wata matsala ta faru sai ki ga an fito da documentation ki zo kina ta salati yan jarida nawa za zaki hira da su wajen ki karyata wannan abu to sai ku rinka taka tsantsan sannan wannan hadisi yana nuna mana ni halin da musulmi ya samu kanshi ya dogara ga Allah Juraiju ya ci duka ya ci zagi amma me yayi alwalaye ya yi sallah ya koma ga Allah sannan wannan hadisi yana nuna in kana da gaskiya Allah zai gaskata ka yanzu jama'a in ba dan sidqul yaqini ba da cikakkiyar gaskiya da yaqini da juraiju yake da ita yaushe juraiju zai iya bugun kirji ya dubi yaro ba fa Allah ne mai wahayi ba yace yi magana da yaron kuma ya san yaro yanzu aka haife shi magana haka ne ko ba haka ba amma in kana da sidqul yaqin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wallahi da yadda kuke zama a gabana cikin imani haka in kun tafi gidajen ku kuke yace da mala'iku sun rinka yin hannu da ku in aka zauna wurin wa'azi kowa ya cika da imani ana tashi fa kowa ya sace kin sace eh mala'iku sai su ganki su kauce su baki wuri amma annabi yace da yadda kuke da gaske nan haka kuke da gaske in kun tafi la safa hatkul mala'ika da mala'iku sun rinka yin hannu da ku saboda kun zama masu tsarki amma sai annabi ya ce sa'atan sa'atan abin fluctuation ne ya hau ya sauka ya hau ya sauka kamar yadda service yake yi ina fata an gane sa'annan wannan hadisi yana nuna idan aka yi mutum asara ana iya mayar mishi da abin da aka yi mishi asara da shi to ko yana da haƙƙin ya nemi ƙari akan haka malamai suka ce a babin neman haƙƙi yana da haƙƙi ya nemi ƙari akan haka sannan a babin cancanta an su ga cancantar su mai fiye da haka shi kuma ya samu dama ya karɓa. kasantuwar juraiju bai karba a maimai da gidan shi na zinare ba anan baya hana in kuma da ya karɓa ya halatta kenan yanzu in aka lalata maka kekenka sai ka ce sam ba zan yadda ba wallahi sai dai a sai mun sabo to yanzu in ka faɗa haka ko kana da haƙƙi malamai suka ce baka da haƙƙi sai dai kana da haƙƙin ka ce dole a mayan maka da keken ka sannan an ɓata maka lokaci sai an biya ka kaza zaka je jarabawa ne zaka je makaranta ne asarar da kai sai an biya maka shari'a ta halatta gida kuma fa gidana da kuka rusa gidan ƙasa ne ku mayar mini da gidana na ƙasa baka da yancin ka ce to sai kun mayar mini da gidan siminti kun yi min filasta kun sa mini jinin talaka kwanan nan da ake sawa mai tsada na masu kuɗi za ka da damar kai haka ko kun fahimci wannan da kyau to amma in su suka ce to yanzu dai gafata mala gidanka gidan taɓo ne amma za mu gina maka gidan dutse gidan bulo za mu sa maka jinin talaka za mu maka fentin habuja za mu sa maka tiles din obasanjo duk ka yadda ya ce to masha Allah Allah ya saka da alheri rabon ɗanɗana ne shikenan sai ku yi mushi ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan daga ƙarshe mala ya ce rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi za mu kwana a nan insha Allah ta'ala idan da 'yan tambayoyi sai a shigar da su kafin lokaci ya cike wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah na'am wa alaikum assalam aha Eh, na gafala ne akan yi ta'liq ya kamata a dan tattauna game da aulin walau shatin. yana nuna walima shari'a ce kuma walima sunna ce kana al'amari ita walima wajiba ce wanda yake da hali wanda bai da hali kuma to ta sauƙaƙa gare shi amma in yana da halin yayi da gwargwadon abin da yake da hali to wajabcin yana nan na haka ko da ya dalla zai tara mu ya bamu to mu sha walima ce don haka su a zamanin su su mutane ne masu cin nama sosai masu yanka raƙuma a aure ɗaya mutum ya yanka raƙumi hamsin to sai ya ce aulin walau bishatin don haka wannan walau yana nuna mafi ƙarancin abin da za a iya yi kenan to walima din sunna ce sai dai walima da mata suke a yanzu gaskiya ita ce ba ta da asali ba inda aka ce mata su yi walima a cikin sunna maza su ne suke yin walima jama'a amma a ce wai